sakamakon wasannin da aka buga jiya na english football league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato fata final a jiya kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Southampton da ci biyu da babu a gidan Arsenal. Manchester United ko ta lallasa West Ham United ne da ci hudu da nema. Wannan nasara da kungiyoyi suka samu ya ba su damar zuwa zagayen kusa da na wato semi final inda kungiyoyi guda hudu za su kece raini a tsakaninsu. ranar tara ga watan janairu na shekara 2017 inda kungiyar manchester united za ta karbi washington hall city yayin da southampton za su kara da kungiyar kwallon kafa ta liverpool haka jiya an buga wasan kofa da rai na kasar spain na shekara 2016 inda kungiyoyi da dama suka fafata real madrid ta samu nasara akan colto da ci shida da daya toledo kuwa ta sha kashi a hannun villarreal ne da ci uku da babu yayin da sc fomentera ta kashi a hannun sabila da ci biyar da ɗaya Oka Motion kuwa ta sha kashi ne a hannun Celta Vigo da ci ɗaya mai ban haushi yayin da fadoba ta lallasa Malaga da ci biyu da babu. Granada ta doke Osasuna da ci ɗaya mai ban haushi yayin da hasler suka buga kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Barcelona. A yau kuma za a fafata ne a wasan na kofa da rai na ƙasar Spain da kungiyar kwallon kafa ta Real Valladolid za ta karbi wakuncin Real Sociedad yayin da Gymnastic Tarragona kuwa za su fafata ne da Alaves Huesca za su karbi wakuncin Las Palmas yayin da Racing za su fafata da Atlantico Bilbao za a yi wasanni a lokuta daban-daban a daren yau shi kuwa dan wasan kwallon kafa na Super Eagle mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Victor Moses ya lashe kambun gwarzon dan wasan kwallon kafa na watan Nuwamba na shekara 2016 bangaren magoya bayan kwallon kafa na Premier da ke kasar Ingila. Victor Moses ya samu nasara ya samu kurkuku dubu sha takwas da ɗari bakwai da hamsin da tara a cikin kurkuku dubu arba'in da biyu da ɗari bakwai da aka jefa inda ya doke abokin sakararsa Segerson Nas One City wanda yake mataki na biyu da kurkuku dubu bakwai da ɗari bakwai da tasa'in da ɗaya shi kuwa Amrabat na Watford shi ya zamo na uku inda yake da kurkuku dubu biyar da ɗari uku da saba'in da takwas hukumar kula da kwallon kafa ta ingila fa ta dakatar da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united bisa laifin kwallo da ya yi da goron ruwa yayin wasan da kungiyar kwallon kafa ta west ham united ranar lahadi da ta gabata a gasar premier league na bana mako na sha uku inda suka yi kunnen doki daya da daya da kungiyar ta west ham hukumar ta dakatar da shi ne na wasa ɗaya da kuma cin taronsa fan dubu sha takwas tuni dakatawan ta fara aiki nan take inda aka haramta masa tsayawa a layi a yayin wasan da suka yi jiya da west ham din a gasar english football league inda suka samu nasara akan west ham united da ci da ɗaya muka dawo bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta sake nuna sha'awarta na zawarcin dan wasan Barcelona mai suna Neymar inda ta sa masa zunzurutun kuɗi har fan miliyan 180. Ozil da Di Maria na sha'awar koma tsohuwar kungiyar su ta Real Madrid yayin da Juventus da Inter Milan na neman matthew Diamond daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda suke neman su a ƙarshen tsakiyar kakan wasan bana everton na shirye-shirye don sayan dan wasan tottenham mai suna musa soseko yayin da leicester city na zawarcin dan wasan tsakiya na sporting tv mai suna andrew ƙungiyoyin kwallon kafa da dama da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta manchester united da psg suna zawarcin shahararren dan wasan kwallon kafa na Lionel Messi inda ita ma ita Milan yanzu ta sa kafanta wajen zawarcin dan wasan. Huta lafiya.